jimana um me sunan ki hanni amma kin san matsayina a cikin gidan nan eh na sani fine na iya tafiya am minti daya me za ki dafa mu haka mai dan daɗi na ci to ban san me kike so tafi kawai ki ɓoye ƙaunar da kike masa a cikin ranki ji bayani zafin rana ina so zan shiga wasan hausa ne to ke kuwa waye zai sake a wasan hausa akwai aminu shahara ke son ɗan uwan babar ba ne kai ba duba lawutar kyau kaga yarinya kyakkyawa mai kyalle mai walwali mai sheƙi. ko gidan nan ba ta kai ki kyawu ba madubala kin san me ya ɓoye kyawun ki rashin wanka zafin rana ya kamata ka kiyaye Allah kiyaye gaba kullun kana cikin bacci Allah kiyaye gaba kowa dala da abin da ya dame shi wai me kike jira ne dan Allah ka taimaka ku yayi kokari da ka ta malan sabo mare na ka dan Ka kace mun sabo barawo ne barawo <laughs> ne mana a ba barawo bane to me kake zargi kai kenan a gaba za mu gani komai waye kai me kake nima? husband and wife acting all is well perfect truth is, there is no love lost between <laughs> Me yasa kike shiwo ki jiya? Saboda bana son mu haɗu da kai. Me yasa kuke da da manganin bokai? Aikin sa kamar yankan wuka ne. Kullum in na ga ramla a gidan nan, wallahi gaba na faduwa yake. Ban raba ki da yan uwanki ba. Biki saki da ba. A soyayyan ma ni na ci na rage miki. ke mata ce a kowane lokaci zai iya canza ki ni kuwa yar shi ce na zama mai dole ya zauna da ni ah. yanzu me ke so ta tattara kawai ta bar gidan nan ta Safin rana a da na soya ya umar kamar raina zai fita amma yanzu ni ba zan iya auren shi ba saboda me wannan sirrin zuciya ta ne Umar ne yake farautar rayuwata. Karki saurin zargin haka a ranki. Ba zan fahimta. Ya zama cikakken butu. Wanda wace irin masifa ce? Haka aka shirya. Misunderstanding leads to controversy. Controversy leads to conspiracy. And now conspiracy is leading them to misfortune. A gaskiya na Ai da ma an idan bai ba ya Intishar Multimedia presents Zafin Rana. Daga yau Umar ba zai ƙara rayuwa a duniya ba. Kafin da mutuke zaki fara barin duniya. Jahira. Mutuwa fa kake nufi? Shine abin da aka lullube ai. Mumini fa ban gane ba. To na riga na aika. Zafin Rana. he's aimed at killing her. He's aimed at killing her. Why are they after each other's life? Who succeeds over who? Who conspires with Kai ba barawo ba ne? Ni barawo ne. Amma ki kuma sai naga kin fina rashin imani. Wannan ba gaskiya ba ne. To me dalilin da yasa ke so ki kashe mijinki? Mijina so yake kashe ni. Shi yasa nake so kafin ya kashe ni, ni kuma in kashe shi. Nawa zaki iya bani in kashe miki shi? Zafin rana. Executive Producer Safwan Al-Amin. Producer Rabi Uziki. Assistant Director Kamsusi Mati. Ni ce wace mijina ya gudu. Gaskiya ban gane ki. Ya bar ni da ciki. Gaskiya ban gane ki. Zafin rana. Story, screenplay and directed by Nura Mustafa Wahid. Zafin rana. Coming soon.